shugabanci shirin gyaran mata ina maza ku kara so kuma za ku fahimta ta zo ta mana shiri fitacce mata anti bebu ta fahimto yadda za a saita mata har ma mazan a gyara su cikin kyawun fahimta Allah dubun salati ga shugaba karanti da yar sana na fati uwa ta alubaiti matar Ali sarauniya kyakkyawa mai tsafta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 hajiya badi'a ta yi tafiya ba ta nan a yau ina tare da hajiya asma'u musbahu da kuma hajiya jamila umar tanko hajiya asma'u barka da zuwa nan fili namu yau barkan mu dai hajiya jamila mune miki marhabin lali a cikin wannan fili namu jama'a salamu alaikum yawwa to yan uwana mata kamar dai yadda kuke biye da ni a cikin wannan fili ina fatan wannan satin ma duk kun taho kun zo gaban akwatunan rediyon ku kun bude kun kamo mita 300.9 kun zauna kun nutsu domin jin abin da muke faɗa wanda muka faɗa kuma da wanda kuka ji muka gaya muku na wanda muka faɗa daidai muna fatan za ku ɗauka za ku rubuta ku yi amfani da shi kuma da fatan ba jin kawai za ku ji ku ringa muna wai ko kun ji program ya yi muku ko kun ji abin karuwa ku ji a da kuka ji shi kawai burin ku ku ji program din ba a kullum muna kuma gaya muku wai ba jin ne burin mu ba a ku ji kuma ku yi amfani da abin da ake gaya muku ko kuma maza kullum ƙara gaya muku muke idan Allah da annaba a ci gaba da haƙuri kuma a ci gaba da mana adalci kuma a ci gaba da haƙuri da zama da mu kamar yadda muke gaya muku burin a cikin wannan shiri shine samun daidaito da samun zama lafiya yan su ci gaba da biyayya a gare ku da ba ku ku mu ma kuma mu ci kuma kuma ku ci gaba da kula da mu kuma ku ci gaba da ba mu mu to wajen mako uku kenan muna magana akan kishiya da yadda matan ko kuma in ce da yadda matan da mazan duk ya kamata su yayin da namiji idan zai ƙara aure ga abin da ya kamata ya yi ita ma matar idan za ta ƙara aure matakin da ya kamata ta ɗauka muna ta magana muna ta magana kuma na san da yawa bayananmu sun shige ku to a wannan satin na ganin mun zo ƙarshe akan wannan bayani amma kafin mu faɗa kan wani topic ɗin bari ya ɗan ƙara wannan bayani kaɗan na dalilan da ya sa maza suke yin ƙarin aure na ce dalilin da ke sa maza ƙarin aure dalili na farko shine niyya ko ra'ayi ya kasance dama tun ainihi ba shi da niyyar tsayawa ga mace ɗaya domin samun cikar umarnin Allah da manzansa ba wai don matar ta gaza wajen ba shi cikakkiyar kulawa ba ko ta gaza ta wani bangare ba haka kawai tun da yana da niyya ko ra'ayi akan ƙarin auren sai ya ƙara na biyu rashin gansar da miji a shimfiɗa ko kuma miji mabukaci ne sosai mace ba ta iya ɗauke dukkan buƙatarsa wannan shi ma dalili ne mai ƙarfi wanda ke sa maza su ƙara aure wannan idan har kika hana shi wanda idan har kika hana shi ƙara aure to tabbas zai je ya aikata zina sai na gaba aka ce rashin baiwa miji cikakkiyar kulawa shi ma wannan babban dalili ne wanda ke sa maza ƙarin aure matuƙar namiji bai samu kulawa daga matarsa ba dole ya tunanin ƙarin aure don ya dinga samun kulawa idan aka ce rashin kulawa kamar wancan makon mun yi magana akan wata mata idan ta haihu ɗaya biyu uku hudu biyar shi kenan sai gaba ɗaya ta ɗauki hankalinta daga kan mijin ta rairayarsa kulawa da shi ita kawai ta 'ya'yanta take yi idan dare ya yi sai ta tafiyarta wai ita kawai ta tafi shimfiɗan <laughs> ita shi kenan ta yayanta take ta manta da miji wata mata za ku ga miji yana kiranta ko wani abu ba ruwanta kawai sai ta ce wai ko bari ta shimfiɗa yaro ko kuma da Allah kai yara su ji da sauransu irin wannan ma yayin da aka ci an fara tada zuriya ai yana buƙatar a ce an keɓance yaran an san da yadda za a yi a san da yadda za a shirya da a ringa cewa ana shiga haƙƙin miji. to irin wannan yana sa maza tunanin wani abu to kawamammun maza da ba sa son su je su abin da ba shi kenan ba su fada saban ubangiji su fara tunanin karin aure sai rashin iya kwalliya shi ma nan dalili ne mai sa wasu mazan karin aure idan baki iya kwalliya ba shi ko yana son mai kwalliya watakila ma yana iya kokarin shi wajen ganin ya kawo miki abubuwan kwalliya amma baki masa baki masa kwalliyar wata ma bata kwalliya sai idan za ta fita kin ga kuwa dole ya yi tunanin ƙarin aure tunda yana fita yana ganin masu yin kwalliyar a waje wannan zancen kwalliyar mun dan farfade shi a baya to gashi ma kun ji yan uwana mata ya shigo cikin dalilin da ya sa. maza suke ƙara kwalliya kowane namiji yana son kyale-kyale ya ganki cas-cas ya ganki dagwas-gwas yauwa kowa yana son ya ganki kin yi dan caras da ke ko kuma maza ba a yi kwalliya ba ya ba ba dama cin satin ma na gaya muku yauwa idan an fito aka ga kwalliyar aka shigo a ce a'a kalle ki a'a ya dagwas-gwas ina ke ce ko kai amma yau kin yi kyau yabawa wani abu ne amma mace tana kwalliya ta yau ta yi gobe ba yawa ba ba yabawa to gobe fa ba za ta yi ba gaskiya kuma su ma zan su dinga dan taimakawa suna siyo kayan kwalliyar suna bawa matan haka ne dan ta ji daɗin yin kwalliyar ko ba haka ba gaskiya ne yawa sai rashin iya girki wannan shi babban dalili ne da ke jan hankalin wasu mazan wajen ƙarin aure wata duk abin da za a kawo mata ba za ta iya girki mai daɗi ba kin ga kuwa dole yayi tunanin karin aure tunda yana fita yana zuwa wajen abokansa yana cin nasa abincin yana jin daɗi hmm. ke kuma kin kasa ɗaukar matakin magance wannan matsalar sai rashin tsafta shi kansa wannan babban dalili ne da ke janyo hankalin wasu mazan zuwa ƙarin aure namiji yana son matarsa ta kasance mai tsafta idan aka samu matsala ta wannan bangaren to sai tunanin aure ya fara ɗarsowa a zuciyarsa haka ne wannan topic din na tsafta ina son dauke shi shi ma mu yi magana idan an ce tsafta ba wai ana nufin tsaftar jiki kawai ba tsafta tun daga kan soran gidanki kofar gidanki tsakar gidanki ɗakin ki ban ɗakin ki hakan garin da kike kwanciya wata matar abin kunya idan kika shiga ɗakin ta sai ki ta rashin fada da ɗanta ya fitsari daga ledar fitsarin kuma ta akan katifa da mijinta zai kwanta anan zaki tare da kayan fitsarin tun na safe da aka tashi kuma da dare akai za a zo a kuma kyabuwa a kuma kwanciya dan Allah dan annabi ya zai hankalin miji ba zai tashi da ke ba kun ga wannan al'amari ai bai yi ba kwata kwata saboda haka tsafta ma tana daga cikin abin da yake sa rashin tsafta miji ya tunanin karin aure wannan mijin bai da niyyar karin aure amma idan aka samu wata ta makale masa to idan ba mai tsoron Allah ba ce kamar misali ta bangaren sihiri sihiri za ta iya yin komai don ganin ta aure shi kin ga wannan kuwa ba za ki ga laifin shi ba sai dai ki ta'adda Allah ya masa kariya daga sharrinsu sannan rashin iya zamantakewa shi kansa wannan babban dalili ne da yake janyo hankalin wasu mazan zuwa ga ƙarin aure idan mace bata iya tafiyar da miji da mijinta yadda ya dace ba dole a samu tunanin ƙarin aure to kun ji shi ma rashin iya zamantakewa yadda za kula da mijinki ɗas-ɗas kina tafi da shi wata mata kwata kwata bata iya tafi da miji ba ta san yadda za ta yi ta kula da shi ba miji in ya zo baki san lokacin da yake cikin farin ciki ba baki san lokacin da yake cikin damuwa ba baki san ya zaki masa ba ma baki sani baki na dai zaune sun dindin sai dai ki dafa mm. masa ki bashi ya ci duk baki sanya zaki ki dan jajja hankalin sa ki kwanta masa da hankali ba kin ga wannan ma matsala ce mm. iyayensa mm. danginsa eh. makota da eh. a cikin zamantakewa ne wasu matan suna da matsala a wannan bangaren sosai kuwa sosai kuwa hajja jamila to kin ga wannan ma babban matsala ce sannan rashin iya magana ko zance ko hira matukar mace ba ta iya magana ba ta iya magana ba kowace magana ta fito za ta iya faɗa a mijinta ko kuma ba ta iya hira da miji ba akwai matsala domin wasu matan ba sa tona magana kafin su faɗe ta mm. su ga me in sun faɗa miji zai ji daɗi me in sun faɗa zai ɓata masa rai to kin gani rashin tauna magana kenan gatsali mara daɗi yaya ta fito kawai faɗar ta za mata eh. da yawa ba su iya hira ba gaskiya mm. ba su san wace hira ce da miji ba eh, shi yasa kiga wata hira an fara ta rimi rimi amma ba a kare ta lafiya <laughs> za ki ga an fara ta amma ba za a gama ta lafiya ba saboda gatsali mm. eh tauna magana ma wani abu ne da fata dai da fatan dai kuna zaune kuma yan uwa na mata kuna ji rashin girmama miji da mahaifansa da 'yan uwan shi matukar mace ba ta girmama miji ba ta ganin kimar 'yan uwansa da iyayensa to mm. wannan yana taimakawa namiji wajen karin aure ko da bai yi niyya ba mm. to iyayensa da 'yan uwansa da abokansa za su tirsasa shi ya kara kin ga ko wannan ke kika jawo wa kanki babban matsala ce dan idan har ba kya zaune da sa lafiya ko su kansu za su iya rinjaye sa tunda yana ganin 'yan uwansa ko yau da gobe baya yadda wata za su yi rinjaye akai mm. haka ne kuma dole ya sa shi haka ne to sannan kuma sai aka ce rashin tausayi matukar mace ba ta tausaya mijinta akan ɗawainiyar da yake a gida dole ya fara tunanin ƙarin aure musamman idan ya ga abin da yake yi wani baya yi amma kuma ana tausaya masa dole ne mace ta kasance mai tausayi ga mijinta da jinjina masa akan abin da yake yi na harkar yau da gobe amma in har za ta kasance mara godiya da yawan rainuwa to wannan ma zai iya saka shi ya yi tunanin ƙara aure sai rigima ko faɗa ko ta ko ta wa miji hankali ko yawan samun saɓani da rashin fahimtar juna shi ma wannan babban abu ne wanda ke sa maza su fara tunanin ƙarin aure matuƙar namiji baya samu kwanciyar hankali a gidansa to dole ya fara tunanin ƙarin aure ko da zai samu kwanciyar hankali ko da ko da zai samu kwanciyar hankali abin nufi idan baya samun kwanciyar hankali a gunta gidan to zai fara tunanin ƙarin aure yana ganin matakil idan ya kara auren zai samu kwanciyar hankali zama kamar mata masu yawan kishi eh, zargi ko mm, da yawan fada haka zargi eh. Eh. ko bai je zance ba tana tunanin zancen ya je to haka zai iya tursasa shi ma kawai gara ma haka wasu mazan har tsoron koma gida suke saboda irin abin da su <laughs> tare na ɓacin rai da rigima sun fi so su zauna a waje tsawon lokaci sai aka ce a ƙarshe kirana ga kowane bangaren maza da mata a sa tsoron Allah shi dai ƙarin aure sunna ce kuma umarni daga gurin Allah ga wanda Allah ya ba damar ƙarin karka wulakanta kaka kulakantar da wanda ke gida saboda kaya amarya idan ka ƙara aure don ka muzanta uwar gida ka wulakanta ta to ina tabbatar maka Allah ba zai barka ba ka zauna da amaryar lafiya domin ka fita daga cikin layin adalai kuma salihan maza hmm. ke kuma karki ɗauka saboda mijinki baya son ki ne yasa ya ƙara aure kar ki tada hankalinki akan wannan idan Allah ya kadarto mijinki da karin aure to ki ɗauka haka Allah ya kadarta sai ki nemi hanyar da za ki ƙara wa kanki kima da mutunci gurin mijin da danginsa dama ita kanta amaryar da ma ita kanta amaryar da aka auro miki wannan hanya ko da zaki bi ita ce hakuri kawai ci juriya sannan ki miƙa lamuran ki ga rabbil izzati ki ta addu'ar samun nutsuwar zuciya da samun zaman lafiya a tsakaninku Allah ya ba mu ikon kiyayewa to wannan shine karshen wannan topic namu ko in ce mauru'i namu akan kishiya da fatan yan uwana mata sun ji masu kishiyoyi kuma wajen sati uku da ana abu daya sun dauka mun kawo kabali mun kawo ba a ba maza shawara inda za su kula su da rashi uwar gida idan ba ta da kayan ɗaki ko nata ya tsufa su sauya mata mm. idan an tashi lafiya ko ba za a yi kai ɗaya ba a kamanta saboda ita ma ka a ce wai ke ma da za a auro an miki an an aure ai ta riga ta sake nata sun tsufa duk mun kawo ina abubuwan mun faɗa da fatan kuma kun ji ko kuma mun gaya muku yadda za ku yi biyayya ku kwantar da kai ku ɗauka shi ƙarin aure rubutaccen al'amari ne daga Allah tun mutum yana cikin mahaifiyarsa Allah ya riga ya tsara masa abin da zai yi a rayuwarsa kafin ya zo duniya mm. don haka duk abin da kaddara ta zo miki ki karbe ta hannu biyu biyu ki ta addu'a Allah ya sa ita ce mafi alheri a gare ki mm. da fatan kun ji wannan to yanzu zamu mu dora akan abin da za mu dora akan yawanci waya da muke ta yawan samu akan ni matata in tana da ciki ba ta saurara ta tana kula ni ko kuma mata tana yawan waya ne mijina ya kore ni gashi ina da ciki wata na biyu da aure wata na uku ko ban fi wata hudu ba mm. amma ya ci zuguna min ya ce in tafi gidan wata ta ce ya zazzage ta wata ta ce ya daddoke ta wata ta ce ya mare ta da sauran su ga sunan dai abubuwa barkatai na abu na dan yi magana kaɗan a takaice rashin fahimtar mazan ne wannan kusan laifin ma duka na mazan ne ba na matan ba ne abin da yasa ce laifin mazan ne saboda halin da mace take shiga idan tana da ciki barin ma mai laulayi har zuwa girman cikin shi yasa muka dauki wannan mauru'in domin mu wa da maza kai hmm. su ringa wa mata uzuri domin idan suna da ciki barin ma ciki kuma shi irin wannan yanayi da mace take shiga yawanci idan ta fara yinsa daga cikin haihuwar fari to in za ta haihu dozin haka take shigarsa hmm. shi yasa ta ga an fi samu daga masu haihuwa ta ɗaya suke yin wannan gangancin ga aure yana ta mutuwa eh. idan yaron ciki ne kuma zaki ga haihuwa ɗaya wanda ba su saba ba mazaje ne masu hakuri zaki ga an raka a haka wanda suka sani kuma ba a fiye samun matsala ba tunda dama sun riga sun san halin matarsu kuma sun san haka take sun san kuma abu ne na ɗan lokaci in ya wuce shi kenan mm. yawwa mace tana da zafin zuciya lokacin da take da ciki kuma za ta ganta da za ku ganta da wani irin salo-salo wani namijin mai hankali adali mai tausayi za ku ga a lokacin yake tarairayan matarsa yake kula da damuwarta za ku ga kamar cikin a jikinsa yake mm. yana ta nan da ita kuma baya gajiyawa da duka wani korafe korafanta kuma duk abin da take so za ku ga yana kokarin ya mata eh hajja jamila mm, to kin ji wannan kafin na dora ku da abin da zaki iya cewa akan wannan matsalar ta ciki sosai haka ne shi ciki gaskiya kamar yadda ke faɗa rashin in namiji bai gane ba ko kuma bai mata uzuri ba mm. akwai wacce za ki ga kwata-kwata gidanta ne ba ta so mm-hmm. sai ta ji wani warin wani abu haka ne a wannan lokacin tana so wai ta ringa tafiya ko gidansa haka tana dan dan zuwa je ta dan wannan sannan ta dawo wata kuma za ki ga kicin ne ba ta so ta shiga an samu wannan matsalolin sosai na kome ta warinsa musamman tafashen nama da sauransu mm. to gaskiya aka samu mijin da bai gane ba dan zan iya tuna akwai wacce ba ta girki shi mijin ya gane amma danginsa sai suka zo suka gane cewa abinci yake siyowa yake siyo mata mm. aka turo yayarsa ta zo mm. dab da za a dora girki yana ta tabbatar da yamma ta yi sai ta ce mata ya bangakin kin dora girki ba kaza kaza shi me zai ce Mm. dai aka zo aka tsitsiye ta mu ma da mun yi ciki nan kuma muna girki muna waye kuma ita in ta shiga kicin din tana amai mm. to di irin wannan aka je aka ringa yaya ta ta cewa tana wahalar da shi ba ta masa girki kawai a wurwa wata waye waye to irin mm. wannan a dinga yau mace uzuri yadda kika faɗa in ba ciki ne ta wasu abubuwan to sai a ɗauka amma ciki kam yana sa duk wasu abubuwa daban-daban wanda ita ma bayan kanta ba ne gaskiya ne to Hajji asma'u fa yauwa to kin ga kamar yanzu idan mace tana da ciki wani lokacin yakan sa ta kasala mm. tun daga farkon tashin ta daga safiya mm. wata ba za ta sami ikon ma da za ta kai wani abu bakin ta ba za ki ga ta kwanta ta juya ne ba wai ba ta a kawai yanayin jikin nata ne ita ta san me mm. take ji za ki ga abincin da za ta ci ma bai dame ta ba na gane ko da ku tana jin yunwar hakan nan sai dai mhm. ta kwanta kin ga kafin a zo ma kansu gyaran gida ma kenan akan kin kanta ba ta yi wa kanta wani abu ba mm. shi kuma miji a sannan yana buƙatar kulawa kin gane eh, to wannan yanayin da take ciki ya kamata maza su dinga dubawa duk ciki babu abin da baya sawa wata za ki shiga ɗakin ta ki same shi kaca-kaca musamman budurwar wacce ba ba ta da yaran da za su taimaka mata ko ba ta da yar aikin da za ta ce yi da sauran abubuwa hakan nan kin gani to saboda haka maza sai an dan kai zuciya nesa ana duba irin waɗannan inda yiwuwar a samu wanda zai dan taya ta ko kuma ke idan zaki iya dai ki dan kwarara jikinki domin a zauna lafiya da sauransu hakan nan domin hakan ke ma ki tashi ki kwarara jikin naki dan likitoci ma sukan ce ka tashi ka dan tattaka da sauransu ka ji daɗin jikinka amma ciki babu abin da baya sawa wata hakan nan ba ma ciki ba ko da irin haka al'ada ce za ta zo mata ta wata wata da take hmm. za ki gani yanayin ta yakan canja hmm. wata za ta dinga yawan fada da hmm. mutane haka za ki ga da an mata abu za ki ga dandanan ta fusata wata kuma za ta dinga jin jikin nata ba daɗi kamar mai laulayin za ki ga tana eh, kwanciya za ta ringa abu kamar eh, masu ciki yauwa za ki ga tana irin hakan dai ba ta jin daɗin jikinta to maza dai sai a dinga yin haƙuri kamar wajen girkin nan shi ma za ki gani miji ya zo ko yana jin yunwa da sauransu ka zo kana ta magana mace ko tana bacci na gaskiya ma wani zai iya cewa ai ba baccin take ba tana ji na ga duk hmm. irin wannan yana ta zuciya ka je waje ka shawo rana da sauransu ko kayo cefa ne ka kawo ka sha wahala eh. nan kana ganin mace taimaka halin ko in kula kun gani eh. shine dole sai da fahimta ana faɗa ana ganewa amma mu mata da muke cikin irin wannan yanayin ba wai son kai bane ko ba haka ba da abin da ya mm. kamata ka sani gashi shine zaman dai lafiyar dai shi ake so gaskiya haka ne to muna godiya gaskiya kun ba da gudunmawa sosai don haka maza da fatan kun fahimta kuma za ku gane eh, duk wani hali da ta zo muku akwai mace kuma mai yawan fada da fushi sai ku ga mace wata idan ta samu ciki wata tun daga wata daya wani cikin ma bai cika wata daya ba za ka ga matarka ta canja barin idan kai sabo ne a cikin al'amarin sabon aure sai kaga tana ta nunkufarci tana bata rai tana fushi ka zo kai magana duniya ta fumfurin fusko ga ringa maka magana ciki ciki tana cika tana batsewa ta ne maka magana to kai kuma anan zaka hasala wani ma duka zai kai mata kin ga anan bai san dawa garin ba daga nan an samu matsala yawwa irin wannan sai a ringa kula ga wata yar takarda shi ma dai game da cikin ne aka ce daga nan ne za a iya fara fuskantar laulayi da tashin zuciya da kin cin abinci da ta saba ci to kun ji alamar ciki kowace mace akwai irin nata yanayin misali na irin abin da ba ta so su ne kamar kanshin suyan nama kamar inda hajiya jamila ta faɗa jamila umar tanku kanshin turare karnin kifi ko kanshin wainar kwai da makamantansu ko kuma idan ta girka da kanta kowane iri ne ta ji ba ta son sa wata hasken rana ma ba ta so ta gani ruwa sai na rijiya ko ruwan gishiri da sukari sai kuma wanda za ta dinga so kamar abincin da bata gan shi ba ko ta ce tana son dumaman tuwo miyar kuka ko shinkafa da manja da yaji ko dan malele ko na fulawa ko ta dinga lasar ƙasa ko kalba ko warin ban ɗaki ko warin bola ko ta ce tana son agwaluma a cikin dare wajen karfe goma sha biyu ko goruba ko ɗata ko addu'a ko tsire ko goba ko rake da makamantansu sannan kuma kana iya samu tana iya samuwa ta kasa kana iya zuwa ka fita ka samu ta kasa ci ko tana ci ta yi amansa wannan yanayi na laulayi yakan sa yakan sa su yawan zubar da yawo da zama cikin kazanta suka yi kamar wata hudu a haka sai cikin yayi kwari kafin su daina akwai wasu matan idan sun shiga tsanani na wannan yanayi sai su dinga faɗawa mazajensu maganganu suna cewa sun cuce su ko kuma wasu mazan idan sun ga matan suna cikin wannan yanayin sai su rage zuwa gidan da wuri suna ba su suna da wuri ba sa tausaya musu to kun ji idan wasu wasu matan dama akwai masu cewa sun cuce su sun gama da su ba abin da ba za su faɗa ba hmm. kai kuma idan ka yaka ka hasala shikenan sai fada sai kwaf sai wani zagi wani ya ce ta tafi mm. gidan kutun da na cuce ki wannan kusan gaba daya sababbin aure nake magana da su irin sabuwar haihuwa a ringa wa yaran uzuri a ringa yi mm. musu saboda a cikin koma shaida ne masu saurari mun karanta irin wannan kes din ya fi so shiru masaki hatta kai ta kawo saboda mun ba da amsa mun ba da amsa hatta kai ta kawo ma idan mun ganshi yanzu ba ma karantawa saboda mun riga mun gama ba da amsa mun babbayar da yawa kusan kowace yarinya ko kuma kowace ta tura ku ta ce mijina ya kore ni ko yana wulakanta ni ko ba shi ba ni ko ya juya min baya baya cin abinci na ga ciki sai wulakanci ye wannan ye wannan za ku ji abin ba daɗi bayan aure na mm. wata shida ina da ciki wata hudu ko kuma aure ciki wata biyu aure na wata ɗaya duk da irin makamantan wayannan kuma galibi matsalolin ya fi ga masu auren nan na fari yara haka saboda eh. shi mijin daman yaro ne ba wani mai hankali wanda eh. ya kai shekarun da in kin yi abin ma ya san zai bi ki a hankali ba ke kuruciya shi kuruciya babu wanda zai abin nan shiga tsakani nan sai ki ga lokaci kuma ba a daɗe ba aure ya mutu ba a daɗe ba aure ya mutu akwai wata wacce ina jin na taɓa rubutawa a cikin wani littafi abin ya bani tausayi sosai da sosai ita wannan da ta samu cikin ba abin da ba ta so sai karnin kifi shi kuma miji ya tashi ya kawo kifi ya kawo kifinsa ɗanye cikin leda ya ce shi kuma suya kifi yake so ta ce ba ta iya ya ce ku duk duniyan an tare sai ta soya masa kifin nan ta wanki ta rasa yadda za ta ya ce sai ta wanki ta tashi tana kuka ta ɗaura ɗan kwalinta ta sa ɗan kwali ta ɗaura hanci da ta ɗaura bakinta a tafi gindin famfo tana sheƙawa kifi ruwa tana shekawa kifi ruwa cikin nan bai fi wata biyu ba tana shiga kifin wannan tana wankewa karnin kifi yana tashi daga nan amai ya faci ya kwaile da amai ya kiciye kifi yana abu a haka dai ta samu ta gama wanke kifin nan yana kanta ya sa kwalar ta sa shi a kwalanda ya tsane ta sa shi a rana ya gama shan iska ya ce kuma a yi a suya ma ana suya kifi tana juya kifi tana juya kifi ta sa dan kwali ta daure bakinta abin mai ciki gashi tana ta amai yarinya ta gama galabaita can ana su ya kimi amai da ya gifto tana kan kifi sai amai mm. duk da an sa dan kwali an tare wani amai sai da ya fada mm. cikin man kifi gaskiya bai mata da ya tashi shi kuma wannan miji da ya kai mata duka ta baya sai ta fada kan wuta mm. kifin nan kin gane ba adalci kun ga yanzu wannan da me yake kama kun ga gaba ɗaya rashin imani ya yarinya nan ta fada da ciki tip a take jini ya zo ya kuma ɓallewa aka zo aka yi ta gwagwarmaya ana abubuwa ciki ya zo ya zube aka yi wankin ciki abubuwa ɗaya duk ba daɗi na rashin imani rashin tausayi shi kawai da ya tashi mai da magana cewa tana sana duk ba wani laulayi da zai sa a yi eh, haka ƙarya ne shi kuma har ga Allah da zuciya ɗaya gani yake kawai tsabagen wulaƙanci eh, take masa shi bai taɓa yadda cewa wai wannan laulayi ne ya sa ta wannan abu wanda kuma wallahi kowa duk wanda ya san ciki ya san laulayi ne ya sa yarinyar nan yin wannan abu to amma sai ya rantse yake ta rantsa yake sa shi kawai wulakanci ne da sauran auren nan dai Allah ne da sauran zama yarinya iyayenta suka ki aka ta kai ruwa rana da kyar da kyar da kyar dai iyayensa suka je biko suka yi masa kace kace da yake iyayensa dai sun san abun aka yi faɗa da kyar dai aka samu da cikin ya kwari ta dan rage laulayin aka mayar masa da matar dama irin haka sai a irin wannan shirin da yake wayar da kai kin gane mutane mm. dai suna ji matasan nan namu da masu auren mm. farin in ana faɗakarwa ana nuna musu zaki ga abubuwan suna raguwa mm. amma in dai har ba a nuna musu hakan zaki gani lokaci lokaci an yi auren bai daɗe ba ana kawo matsaloli kuma yana kawo rabuwar auren ana samun zawarawa da yawa a sosai kuwa don haka muka ce bari mu kira wannan satuma ina so mu buɗe mu da wuri wancan mun cinye muna ta bayani muna ta bayani ana ta turo mana sakonni ana sa tv ba na buɗe lambar waya to za mu buɗe lambobin wayan mu satin da wuri amma kafin wannan barin ɗan gaya muku kaɗan daga cikin abubuwan da suke kawo yawan sakin aure sai a kiyaye su kusan dai duk sun yi kamama da irin abubuwan da suke kawo ƙarin tun hmm. tunda wani idan baya ra'ayin ƙarin auren hmm. zai iya abubuwa ne sun fi guda ɗari amma ko guda goma ko ishirin idan aka faɗa in an tashi <laughs> sai a yi wannan tsaraba ce daga gurin mutumin nan da ya zo har gida ya kawo mana malam yakubu magashi wanda muka yi wa godiya yawwa ya ce wasu matsalolin da ake yawan kawo da ke yawan kawo sakin aure ya ce rashin ilimi ko in ce jahilci tsakanin ma'aurata ta fuskar auratayya na biyu rashin samun nagartattun iyaye masu tarbiyya ta bangaren miji da matar wanda suke da manufa ta rayuwa addinin musulunci sannan aka ce rashin gina rayuwar aure akan gaskiya sai rashin gina soyayya dan Allah shi wannan ma babban jigo eh, ne dan da abin da aka ce ba za a yi shi dan Allah ba to ba za a ga da kyau ba mm. sai rashin halin ciyar da iyali bayan aure saboda waɗansu dalilai rashin sana'a ko aikin yi rashin lafiyar juna bayan aure in ba a kai zuciya nesa ba an yi haƙuri rashin tsaftar jiki da ta muhalli ga matar gida rashin tattalin dukiyar miji ko abincinsa rashin girmama mahaifan juna hmm. rashin girmama yan uwan juna rashin kula da haƙƙinsa na ma'amala auratayya rashin gamsar da iyali wajen ma'amala auratayya rashin ni'imar mace wajen ma'amala auratayya rashin kula da miji yadda ya kamata rashin fahimtar juna sannan aka ce raina miji yi wa miji sata fita ba da izininsa ba jawo masa magana da yawan faɗa da makota hana miji ya ƙara aure wata sai ta ce gara ya je ya nemi wasu matan da ta zauna da kishiyawar ya je ya yi zina mm-hmm. subhanallah kun ga wannan mun faɗi guda 20 bari mu bar shi haka gaskiya duka wanda ya kawo ya kama su muhimmanci sosai wanda kuma su ne suke jawo mutuwa aure musamman irin wa'annan um, lokuta mm. haka ne gaskiya ne duk wanda yake kawowa ya kawo su mm. tambayoyinmu na wannan satin ma da za mu amsa za mu amsa su amma ba da yawa ba kasancewar ba ta nan da muna tambayoyi sama da guda ɗari da yan kai mm-hmm. to amma dai za mu amsa wanda suka samu kuma na ce muna son mu buɗe layi da wuri ga tsarabar mu ita ma tsarabar da za mu ga mata za mu za iya abin da ya samu ne yawa to hajji asma'u to ga wata abin nan ta ce salam wallahi malama su mazan wasu mazan ba su da imani sai kiga sun bar wa mata duk halalin gida ita za ta dinga yi wa iyaye ita za ta yi wa 'ya'ya komai kuma yana da shi ba ba shi da shi ba sako daga bata rubuta suna ba mm, kun ga keta kenan da wannan rashin imani kana da shi ba ka da shi ba ka saka wa mace ragama Allah ku zai zo ya hana ka mm. da Allah maza a ringa adalci a ringa kula da haƙƙin da Allah ya dora muku in ka san ba za ka iya ba kakkai sai ka ga mutum yana da hali amma ƴansa suna yawo akan titi kamar almajirai sai ka ga masu masu halin ne ma suka fi yin irin wannan abin rashin sauki haƙƙin eh to me amfanin haka saboda Allah ah? gaskiya yawa ci gaba to wani kuma sakon yace malama ai ba mazan bane suke sanya mata akan akan tafarki ba tun farko duk laifin iyaye ne domin daga cikin mata goma da aka yi mhm. biyu ne kawai suka samu tarbiyyar aure haka su ma hmm. mazan ba su da ilimin zama da iyali eh, ilimin zama da iyali shine ai miji ya san haƙƙin matarsa eh. mace ta san haƙƙin mijinta kuma mun yi wannan bayanin a baya idan mutum bai san haƙƙin matarsa ba ya je ya samu malami ya tambaya ya zayyano mata su haka mamaci hmm. ta je ta tambaya ta san haƙƙin mijinta yawwa yawwa kowa ya fi mayar da hankali akan makauniyar makauniyar soyayya irin ta fim mhm. malam muhammadu maso ne hmm. to ai kokin gaba za a bulle daidai ba domin hmm. wata soyayyar ba wannan bane amma fim ma faɗakarwa ne akwai masu kyau hmm. da suke nuna abubuwa masu kyau yawwa yawwa sai ta ce ga kuma wani sako ta ce salam malama assalamu alaikum ina so a koya min gyara na mai jego to za a koya insha Allah dai muna tafi za a yi yawwa sai wata ita ma ta ce assalamu alaikum dan Allah malama kullum saurayina ya zo sai ya yi min kuka gashi babana ya ce ba zai bani shi ba dan Allah malama ki ban shawara saurayi yana miki kuka to kuka me yake miki to Allah ya sa da kukan alheri ne ba na yaudara ba ne gaskiya ah, ba mu san abin da uban ya gani ya ce ba zai baki ba mun faɗa mun kuma faɗa mana ta samun irin wannan matsaloli suna cewa iyayensu sun hana su aro da suke so wasu iyayen akwai abin da suke gani wasu kuma kawai iyayen rigima ce Hmm. shawara ta idan dai wannan yaro an duba an gaina da aikin ya ga gidan mutunci kuma baya shaye-shaye mai hmm. mutunci ne wannan ba muna kira gare ka hmm. yana da sana'a shine aikin yin to ka bata tunda tana son ka in dai ba ta matsala ka gano ba ke kuma idan iyayenki haka odan babanki haka ta hujja ya ce ga dalili ki hakura dama a ka'ida addinan ce tunda ke budurwa ce tunda maganar saurayi kika yi zaɓi yana ganin yana gurin iyaye tunda auren fara in ba wara ce kike da dama yawwa wani saƙon kuma ya ce wallahi malama duk abin da zan mai na kyautatawa baya gani wani lokacin ma sai ya kai sai ya kai karfe goma dare bai dawo ba amma idan ba a gidana yake ba karfe takwas ya tafi don allah a ban shawara sako hmm. daga maman yasmin wannan rashin adalci ne zan zurutunsa sai ya kai karfe goma dare bai dawo ba in yana wancan gidan gurinta inda ba wani gurin yake zuwa ba ke ma ita ma yana zuwa wani gurin to bai miki adalci ba hmm. da fatan kana tare da mu kuma kana ji zaka gyara ke kuma ki yi hakuri ki zama mai kawaici idan bai daina ba ma an yi fice ki Allah sai ya saka miki yawwa nan kuma aka ce salamu alaikum ina muku fatan alkhairi ba komai yake jawo haka ba rashin ilimi ne ga su mazan da kuma matan ba a neman ilimin aure eh bara ma ilimin addini ba eh, shine ilimin aure kafin yin aure sai ka ga mutum zai yi aure amma ba zai je ga malaman ba zai je ga malam ba sanin don neman sanin haƙoƙin aure sako daga awal muhammad abubakar change koki haka ne da irin amsa da muka faɗa ɗazu ce ya kamata a dage wajen neman ilimi komai da komai kuma tun yara suna islamiyya ba ana faɗa kawai dai in abin ya zo kan mutane ne suka rufe idan su, ga gidajen rediyo koyaushe ana faɗar irin waɗannan abubuwa gaskiya ne haka ne ta kuma wannan ta ce assalamu alaikum don allah ina son a gaya min abubuwan da zan hada na gyaran jikina ni amarya ce na gode a tashi lafiya to amarya kawai tunda ke amarya ce farin shiga kin gama ke yanzu ai da duk abubuwan jikin ki yana nan bari dan yi tsokaci ma akan wata matsala da muke fara fama da ita muna yawan samun a irin sakonnin ku cewar ni a bushe nake ni ba ni da ni'ima ni ni'ima ta ta dauke min ne mijina baya jin daɗi na a ban kayan gyaran jiki na farko ke wannan amaryar yanzu kusan in dai har kina da matsala to gaskiya sai dai in ciwon sanyi a iyakacin binciken da na yi ba wani abu ne yake fama da mu ba tun daga kan 'yan matan mu yara irin zuwa manyan mata yanzu shine ciwon sanyi hmm. in ko ba shi ba to lafiyar ki kala kawai ki mai da hankalin ki wajen shan 'ya'yan itace hmm. in dai kika rike fruit 'ya'yan itace sun ishe ki kina shan kankanarki kina shan su gwandaki raken ki ki sha ki koshi in kina cin wannan shi shikenan ya ishe ki tumatirin ki ja mai kyau ki kama ki sha shi ma ki sha shi irin haka dusin ishe ki zo gadon ki tafasa shi ki sha ruwan ko ki sa madara ki ci duk irin wayannan abubuwan abubuwa ne da zai sa fatar ki ta kyau ta goge kuma jikinki ni'ima ta sauka a jikinki yawwa sannan kuma yawanci kiran da nake bawa ido ya rufe kowa maganin mata maganin mata ba kafin amma fara neman maganin mata maganin sanyi shine a gaba yawanci sanyi shi ke. ɗawainiya da yawancin matan ba wai rashin ni'imar ba ne yawa ci gaba yawa sai kuma wannan ta ce assalamu alaikum malama don allah ki ban addu'ar da zan dinga yi ta haihuwa shekara ta biyar da aure ban haihu ba kuma mijina yana so na na ce ya ƙara aure ya ce a'a to za a baki to sai kuma sako na ƙarshe inda yake cewa salam don allah malama na ji an ce mai ciki ba ta shan maganin mata tambaya mm. take yi mai ciki tana shan maganin mata amma sai cikin in yayi kwari daga wata hudu biyar shida za ta iya shan maganin mata amma mara ɗaci idan maganin irin yana da zaki haka ko yana da bauri ba sosai ba za ta iya shan maganin mata idan kuma ciki ya wata bakwai za ta iya shan maganin mata duk ɗacinsa saboda maganin mata idan ciki ya gama girma in ka sha magani ma mai ɗaci wanke ciki yake wanke mahaifa kuma ki ga naƙuda ta zo da sauki amma yaron ciki wata ɗaya wata biyu wata uku zuwa wata hudu idan ba a son ma a sha maganin mata saboda maganin mata idan mace ta sha ya tsima ta miji ya ji daɗi sosai to zai sa ya takura miki ya ringa da miki sosai wannan kuma zai iya kawo haifo da ɓarima yawwa to ne. to an gama wannan bayanin ko mm. to to bari ba da tsarabar mu tayo kafin mu bude layukan waya na ce ingantattun maguna magunguna maganin bushewar gaba gaban mace ga mata da take fama da ɗaukewar ni'ima da rashin jin daɗi a shimfiɗa ko jin zafi in mijinta yana kusantar ta sai ta yi wannan haɗin aya habbatus sauda dabino 'ya'yan zogale ta rike su ta tankaɗe ta dinga zuba ta dinga zuba a ruwan ɓaure da aka ɗebo tana zuba zuma tana sha safe da yamma za ta ba da labari sai kuma wannan wadda bata yi aure mm, sannan kuma aka ce wadda bata yi aure ba kada ta sha shi wannan hada da na faɗa yanzu na mata aure ne kawai saboda idan ba ki da aure kika sha zai dame ki mm, idan kuma kika sha idan dai kina da matsala kina sha ma mijinki ma zai gaya miki zaki jikin canja sannan macen da ba ta da sha'awa ana ta gaya mana korafi zaki ji mace ta ce ba ta jin daɗi ko ba ta da sha'awa matan da ba sa jin sha'awa ko ba sa jin daɗi ko ni'imarsu ta ɗauke to yanzu daga mm, abin da za su haɗa an samu abin da za to ga inda za a magance wannan matsala za su samu zangarniyar zogale da 'ya'yanta gaba ɗaya da kanumfari da citta da masoro da kimba sai ki dake su guri ɗaya sai ki rinka shan wannan haɗi da ruwan kankana safe da yamma shi ma in allah ya da inda kika yi wannan zaki zaki ba da labari sai kuma na ƙarin ni'ima shi wannan wani sinadari ne mai kyau kuma yana da sauka da ni'ima ga ya mace kuma koyaushe mace ta kasance cikin ni'ima ba ta ringa bushewa ba furen zogale zanjabil habba garin raihan sai ki dake su guri ɗaya su dauku da kyau sai ki ringa ɗiban karamin cokali kina haɗawa da zuma kina sha safe da yamma duk abin da ba baki sani ba da aka faɗa idan kika je kasuwa gurin masu islamic chemist za ki iya samu da fatan kuna ji kuma kuna tare da mu to game da dai wannan magana da muke yi hajiya jamila ta masu mm-hmm. wanda masu cikin nan mm. masu laulayi akwai abin da za ki iya karawa a kai? eh to gaskiya dai abin da yake faruwa kin faɗe su kuma yana faruwa haka kuma wannan shiri gaskiya allah saka da alheri da aka zakulo wannan topic ɗin eh. zai sa waɗanda suka yi auren farko irin mm. mazan da ba su sani ba Mm. za su gane cewa ashe wannan abubuwan da take yi karamin ciki ne bari in yi haƙuri zuwa wani lokaci eh. to gaskiya mata su kuma sai sun dage su ma wasu abubuwan randa da suka ji dan sauki su ma ba wai su kwanta su ce ai su ciki ne da su ba su kuma sai su dan yi aikin gidan kuma su ringa kai zuciyarsu nesa eh. to haka eh. ya kamata sannan kuma bayan nan duka irin wannan abubuwan ba ta son warin kaza ba ta son warin kaza din nan mm. ba wai kirkira ba ne ya kamata mazan su san da cewa mm. ba wai da gangan suke yi ba eh. to bayan nan kuma ina kira ga ina kira ga su kansu matan mm. da da da suka sami cikin nan mm. um, ya kamata a ce ba wai koyaushe ne za ki ji wannan um, laulayin babari ki zauna musamman gashin kai gaskiya sai ki ga ba ta tsefa kanta ba ta tajewa ta kuma mai yawo gaskiya kin gane akwai ciki mai yawo da ke kanki ba ki iya shiga ba duk daure na miji <laughs> gaskiya dole wannan <laughs> in ma yawon ne dai ki san a tsaftace ki san da zaki ringa zuwa shi ba ma zaki bari ya gani ba to <laughs> irin wannan zuciyarsa ta ta tashi ya ji kamar zai amai haka ne kuma su mazan su ringa uzuri su tana dai wannan abu ne na dan lokaci kaɗan eh, ke kuma in kin samu kanki cikin wannan hali ki ringa kiyayewa eh. to bari mu buɗe layin wayan mu domin buɗe domin amsa tambayoyi sifili bakwai sifili hudu sifili hudu sifili hudu sifili bakwai takwas sifili bakwai sifili hudu sifili hudu sifili hudu sifili bakwai takwas sai sifili bakwai sifili hudu sifili hudu sifili uku biyu sifili bakwai sifili hudu sifili hudu sifili hudu sifili uku biyu to muna sauraron kira bari mu ci gaba kafin kiran ya fara shigowa na ji layukan wayan nami yau kaman na ji layukan wayar ta yau kaman a da da guru balaya kullum ce soyayya kyakkyawar halayya zama babu hamayya in kika ɗauki shawarwarin sai kin tsere wa mata. alaikum so ga kira ya shigo amma dai kuma a haka dai ba a ji salamu alaikum alaikum salam ki daga murya sosai mun yi sa'a kuma da mace muka fara ki daga murya ba ma jinki gaskiya ba ma jinki salamu alaikum hello ga kira na ta shigo ba a ji mm, yau dai layukan wayan sai a hankali gaskiya kwanan da ai akwai matsalar network mm. haka ne to muna magana dai akan wannan matsala ta ga wani kiran kuma ya shigo alaikum salam lafiya lauki daga murya ya ci baby muna jin daɗin irin gudunmawar da kike ba mu Allah ya saka da alkhairi to amin mun gode da wa muke magana sunana Amina Musa daga rijiyar Lebe to mun gode mu Amina yawwa ya huta lafiya na'am muna godiya na ce Allah ya mai da ku gida to mun ji ai na ce mun gode mu ma mun gode kwarai yawwa salamu alaikum salamu alaikum to yau da gaskiya network din ba shi da kyau salamu alaikum yawa ka ɗaga muryarka to mun amsa mun gode eh abin ya yi daidai hakan saboda za a kawo gyare-gyare da dama wanda za a zama lafiya a gidan ma'aurata. Haka ne. don haka ba abin da ya mutu mutu muna muku fata alkhairi da mu da iyalin mu muna nan muna ta saurari Allah ya saka da alkhairi dahiru mun zanga da To mun gode malam ɗahiru. Yawwa na gode. Yawwa mun gode mu ma. Yawwa. to shi wannan shirin da muke gabatarwa da alama an um, bukatar maji sallah za mu ce komi a satin da ya gabata mun samu bakuncin ko kuma mu ce mun samu matsaloli wajen guda hudu na mata da suka zo da za a yi wa kishiya miji ya kawo mata akan wannan program din kuma akwai matar da ta tubure ma irin ta tayarwa da mijin hankali amma jin wannan shirin mijin ya yo waya yana ta godiya ya ce ta zo ta ba shi haƙuri ta saduda kuma kira ne yake shigowa mm. salamu alaikum yawwa alhamdulillah to barka ka dai muna jin ka barka ka dai yawa gaskiya wannan irin da kuke yana daya ta dan Allah ya taimaka to amin ya rabbi Allah ya taimaka Allah ya dafa amin da ba muke magana ta katse ne ba a cikakken network ya yo waya ya ce matar ta birge shi ta zo ta ba shi haƙuri ta kuma ji daɗin abin Mm, kuma ta ce ta daina mm. saboda haka ya ce ya zo yana godiya ya ce ya san abinci rediyo ne silar al'amarin tunda su suka ba da dama salamu alaikum dama dai lokaci ya fara karatowa kuma ba network a wayoyin tunda su suka ba da dama yana ta godiya kuma a yanzu haka ma ya ce mata ce mai shirye-shiryen komai akan auren da zai yi eh. haka ne gaskiya eh, kuma eh. yawanci zaki kamar yan um, kawaye ne za su nuna mata wani abu ne na tashin hankali ko wani abu to kuma daga zarar ta ji irin wa'annan shirye-shiryen mm. sai ta je zuciyarta ta yi sanyi dan ba wani abu ne kuma ba a kanta aka fara ba haka ne ita ma ta ce dama ziga tun haka kuma ta ce ta ce sharrin shi ne da kuma ziga ta ce kuma insha Allah ta daina ya ce yanzu shi yadda ta yi masa ma abin bai niyya yi mata ba eh, ya ce shi ma ya ji shawara abin da bai niyya yi mata ba ya yi mata da ku da ta da hankali ai ya ce kawai zai tsaya ba za ta hana shi aure ba kuma za ta ga tsiya zai ga ta ta yanzu ko ta kwantar da kai gashi nan ya ce da abin da take so ya ce ta lissafi kuma ta yi zai yi mata dama ai wani lokacin kin gane wani abin yana faruwa ne daga su mazajen dan mu mata muna da rauni ko yaya namiji ya zo ya miki magana hakan nan mm. ko da ba gaskiya ce ba zaki ki dauke ta akan gaskiya in zai lallaba ki ya kwantar miki da hankali mm. Mm. amma galibi duk lokacin da za ki ga ɗa namiji zai aure wasu halayyarsu kan canja ba dai duka ba wasu haka ne hmm. zaki ga kina zaune da mijinki lafiya da sauran tarairaya da waye duk za ki ga wannan babu hmm. ya janye saboda zai muke kishiya yana ganin shi yanzu zai sake wata sabuwar rayuwa ko ke kin gajiya da wasu abubuwa yauwa hmm. zai samu canjin rayuwa da wasu abubuwa to irin wannan ba wani abu bane ba gaskiya ba shi da kyau saboda ita wacce kake tunanin zaka kawo din ka mm. zauna da ita kaga halayyarta ba kai kuma da wacce kake tare da ita ya kamata ko da saba maka ta yi in kana so a zauna lafiya zaka iya nuna mata a'a wance ki gyara halayyarki ita kuma in tana so ta zauna da kai za ta bi wa'annan dokoki naka da sauransu amma ba abin nan bane ka zauna da mace dan zaka yi aure zaka kawo wata ka canja halayya ta zama a bar wulakantawa da takawa ba gare ka ba har ga yan uwanka mm. wannan a gaskiya ba adalci bane yawwa muna kira ga mazaje duk sanda ya kamata zaka yi auren nan ya zamana matar kamata zama abokiyar shawararka ka dinga nuna mata ba komai bane yasa zan yi auren nan kawai na yi shi ne domin zamana in kare haƙƙin kaina da kuma abin da ubangiji ya umarta tun da Allah ne ba da umarni ya ce in kana da yanda za ka yi ka yi guda hudu in kuma ba ka da shi ka zauna da guda ɗaya ka domin ka in ba za ka yi adalci ba ko ba mm. haka ba ka zauna yanda kake amma rashin adalcin a yanzu mm. ya fi yawa akan adalcin dan galibi din zaki ga idan za a ƙara auren mazaje kaɗan ne suke tare da matayensu zaki ga an rabu da mace ko ta zauna ko ki tafi ko ma me zaki ki je ki yi tunda dai ni dai zan kawo ta mm. amma wasu mazan wasu matan kuma ai laifin su ne abu ma su ga matakin da miji zai dauka ko ya zai tafi da al'amarin ana gaya musu shikenan mun yi bayanin wannan da da yanzu ba a cikin mauru'in samika ba mm. a cikin magana ciki muke to mun yi bayanin wannan a baya kana faɗa kafin ma a zo rashin ko kuma daga an fara faɗa za a fara mata daɗin baki miji hmm. zai fara rarrashin da to ita fa ko me za ka yi mata tunda ka fita mata magana eh. kishiyar nan zaman lafiya hmm. ya ƙare hmm. ko alƙawarin me za ka yi mata kuma duk kwanta mata da hankalin da za ka yi ba za ka saurare ta ba gani za ta yi duk duniya ba ta da makiyin da ya fi ka eh, kuma duk wani alheri da ka taɓa mata a baya gani za ta yi ta manta da shi mm. ta riga ta gama manta da shi ko ma menene ya ce ba ta da mm. gaskiya to mu ma mm. mata sai mu dinga kwantar da hankali ke ma ki dinga bin mijinki duk abin da ya ce miki yana so ko da ba kya son sa ki danna zuciyarki shi cikakkiyar soyayya in kana son mutum to ka so abin da yake so ko da kwaran baya so din ko ba haka bane yawwa shine dai sai kowa a zauna lafiya yawwa sannan dai ina ƙara kira ga samarin wanda suka yi aure sababbin angwaye sababbin aure da fatan kunji. nasiha da aka yi muku akan matayanku in sun samu ciki yanda abin yake zuwa shi wannan halitta ce a kan duk wata mace mai ciki da irin yadda nata salon cikin yake zuwa mm. wata yana zuwa mata da daɗi wata ba daɗi wata laulayi ciwo za ta yi ta yi wata kuma fi'ili za ta zo da shi kashi kashi a lokacin take eh kuma a lokacin in ba a mata abin ba ji take kamar mala'ikan daukar rai ne ya zo kanta wata ma ihu za ta yi ta gunza maka tana <laughs> cewa wallahi tallahi za ta mutu sai ka samu mata abin gaskiya a lokacin take buƙatar mijinta sosai kulawa eh, take buƙatar kula ka eh idan ba kai mata ba eh to kai kuma a lokacin zaka ga wannan wace irin masifa ce Allah ya dora maka hmm. a lokacin zaka ga dama haka take kai baka sani ba masifa ka dauko kanka a lokacin kai ma taka tijara za ta tashi ba za ka baka san ciki bane ciki ne yake haifar da irin wayannan abubuwa ya kamata a lokacin kai mata uzuri ka rarrashe ta ka kama ta ka rarrasa ka ba bata mm. hakuri me kike so in babu ma ka sanya da za ka gaya mata mm. amma ka kuma a lokacin za ka ce a haka zaki adana sai ka kira ban aure ki ba sai siya sai fada wani ma da maujiya da duka to ba haka bane abun daga halittar cikin ne haka yake wata ta ta laulayi wata kuma tsiya wata fushi wata rashin kunya wata tijara wata wata raya da ta samu ciki ma ba ta ƙara yadda da kai ba masu cewa shi kenan mace ta juya musu baya tun daga lokacin ciki to wata daga sanda ta samu ciki na ba ta kuma yadda da kai ba da ta tsana irin ta ga ta kwanta na mijinta mm. har sai lokacin to dan Allah na ba a ringa hakuri ana kaiwa nesa abin da muka faɗa daidai muna fatan Allah ya karba mana abin da muka yi kuskure kuma muna fatan a mana uzuri a yafe mana a madadin gidan a madadin aminci rediyo da wacce ta sada mu da ku Fatima Muhammad Aliyu da suka taimaka min Asma'u Musbahu da Jamila Umar Tanko ni Umar Suleiman Shabiyan awaki nake cewa sai wani satin idan Allah ya kai mu shirin